wanda da aka zubar da jinin shi da sunan siyasa babu wata hukuma ko wata kotu da za ta iya kwato jinin shi wannan shine babban bala'in da yake faruwa ya ku 'yan siyasa ku ji tsoron Allah duk wanda ka tura aka kashe shi to ka shirya tafiya jahannama a ranar tashin alkiyama wa يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه khalidan fiha to bala'i guda biyu wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu hudu wa a'adda lahu kai wannan ya shiga uku ya lalace duk wayannan bala'i shi kadai fa jaza'uhu jahannamu sakamakon sa jahannama shi yasa Abdullahi Abu zai ke cewa wanda ya kashe mumini da gangan in ya tuwo ma ya bata lokacin sa sai ya tafi jahannama dan Allah ya ce fa jaza'uhu jahannamu akwai malaman da ke ganin ana iya karban tubansa in ya yayi na nasuha amma akwai waɗanda suke ganin cewa sai ya tafi jahannama fa jazaohu jahannamu kalidan fiha kuma zai dawo ma a ciki waga biba alaihi sannan Allah yayi fushi da shi wala anahu Allah ya tsire masa albarka wa addalahu azaban azima sannan Allah ya tanada masa azaba mai girma ya ku bayin Allah ku kaurace wa duk abin da kayan maye ne duk abin da kayan maye ne giya ne yana cikin kaba'iral ism yana cikin alfawahish ya ku bayin Allah ku daina gaba da ƙiyayya a cikinku gaba da ƙiyayya cikin musulmai tana cikin kaba'iral ismi tana cikin alfawahish a samu ya ku musulmai kuna kiran kanku musulmai kuna kiran kanku ahlus sunna a samu wannan na gaba da wannan wannan na jin haushin wannan tsakanin wannan da wannan ba jituwa ahlus sunna zai wuce ahlus sunna na cize yatsa ahlus sunna zai wuce ahlus sunna na bakin ciki ahlus sunna na gaba da ahlus sunna ga ku akan bishiya kuna rikici a saman bishiyar ga wasu sun zo da gatari za su sare bishiyar ta karkashi amma hankalinku bai dawo kan abin da yake faruwa ba kai ya ku mutanen huntuwa ku ji tsoron Allah ya ku mutanen huntuwa ku ji tsoron Allah ya ku ahlus sunna a huntuwa ku ji tsoron Allah wai bari in tambaye ku kiyayya da gaba da juna sunna ce kiyayya da gaba da juna a Qur'ani kuka samota? a sunna ta Annabi Muhammad kuka samota? ta tambaye ku menene siffar masu imani siffar su shine kiyayya da juna ko siffar su shine soyayya da juna kai alaran ma duk ayar da kaga dama lalubo cikin qur'ani ka babu siffar masu imani mu jiya masu imani suke a cikin qur'ani muhammadur rasulullah faɗa mana siffofinsu na ma'ahu ashidda'u da ruhama ruhama'u bainahum to bannan je ka cikin suratul tauba والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضين يأمرون بالمعروف يا سكي وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صدقك ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله تونا الله أولئك سيرحمهم الله to bacan dawo cikin hujurati innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum na'am wattaqullaha la'allakum turhamun bannan je ka amfali wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd na'am إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يا أيها الذين آمنوا لا يسكر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم نعم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا نعم عسى أن يكن خيرا منهن تمي ولا تلمزوا أنفسكم إنا لله وإنا إليه راجعون تنابزوا بالألقاب زعل تمي على رمى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان زعل تمي ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا بعض الظن إثم سي الله يتي ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سي الله يتي ميلا واتقوا الله نعم إن الله تواب كما سورة النساء ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله سي الله يسمي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين يوه والصديقين والشهداء والصالحين سألا يتمي وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل ذلك الفضل من الله سألا يتمي وكفى بالله عليما جيكا أنفالي هو الذي أيدك بنسره وبالمؤمنين وعلف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما علفت بين قلوبهم ولكن laula Allah allafa bainahum sai Allah ya ce mai alarma أنفقت ما في الأرض لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم قلوبهم ولكن الله ب... ولكن الله ألف بينهم أهي. innahu azizun hakim wa da wallahi wa rasuluhu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tasabaru hukum azbir rasuluhu wa saboda me innallaha ma'asabirin kai kuci allahu akbar allahu akbar allahu akbar wayannan ayoyin da Allah rama ya karanto duk daga ina karanto su wani sako suke karantarwa hadin kai tsakanin suwa Allah madaukin sarki yace Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda siffarsu take ashidda'u alal kuffar masu tsanani ne ga kafirai masu zarewa kafirai ido ne masu kaushi ne akan kafirai amma ruha ma ubainahum masu tausayi tsakaninsu masu kaunar juna masu son juna in wannan ya ga wannan kamar ya rungume in wannan ya ga wannan kamar ya rungume wannan ita ce ɗabi'arsu ya ku bayin Allah ya kuna kan littafin Allah kuna kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu wani zai ga wannan ya ja da baya wani zai ga wannan ya hada fuska yaya za mu yi gaban Allah madaukin sarki idan Allah ya tsaye da mu ya ce an karanta mana wa'annan ayoyin ko ba a karanta mana ba ya ku bayin Allah haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rayu da cikakkiyar soyayya a tsakanin su da kauna a tsakanin su wannan yana son wannan wannan yana kaunar wannan wannan yana son wannan da za a harbo kibiya wannan zai iya zuwa ya tare da kirjinsa shi kibiya ta same shi ya ku ahlus sunna wallahi ba ku zama cikakkun ahlus sunna sai kun zama tsintsiya madaurin ki daya sai kun so juna sai kun ƙaunaci juna kuma wani abin da ke da bakin ciki wallahi wannan duniyar kuka kuskura kuka bari ta raba ku wannan duniyar ta zama shamaki a tsakaninku wallahi ba wamammiya ba ce sai ta ƙare bayan ta ƙare kuma Allah ya tsaye da ku gaban sai tambaye ku a ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah Allah madaukin sarki yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u bab sashin su masoyan sashi ne sashin su masu taimakon sashi ne sashin su masu agazawa sashi ne sashin su masu jibin tallamurran sashi ne ya suke ya amuruna bil ma'arufi suna umarni da abu mai kyau ba wai ba sa kuskure ba ne amma idan mutum ya kuskure sai a masa mai sai a masa nasiha mu babban matsalar mu shine da mutum zai aikata kuskure sai labarin ya zagaye gari gaba ɗaya watakila ba a samu wanda zai iya zo ya masa nasiha ba haka magabata suka rayu ku karanta wato ainihin wani littafi wanda shehun malami sadiq al-mishawi ya rubuta a kan rayuwa ta sayyidina umar radiyallahu an sayyidina umar allah ya kara masa yadda wata rana yana yawo cikin garin madina ka'ida ce ta sayyidina umar ya rinka yin yawo cikin gari domin ya ji suwa ke sukan gwamnatinsa akan me suke sukar gwamnatin domin gwamnatin ta gyara a wannan zagayawa da yake ya biyo kusa da wani gida sai ya ji karar molo ana kada garaya a cikin gidan ga gidan a rufe da ya kama katanga ya leka sai ga wani tsoho ne ga gara yana kadawa ga kokon giya a gaban shi ga yarinya tana rawa a gaban shi wani tsohon bariki sai na umar nan take sai ya kama katanga sai dirka cikin gidan yana dirka ya samu wannan dattijo ya ce tashi allah ya kama ka dattijo yana daga kai sai ga sai na umar a tsaye kansa yana ganin sai na umar nan take sai hankalin sai ya tashi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umar ya ce ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba tashi ka saba dokar Allah an kama ka ashe dattijon ba jahili bane malami ne dattijo yana dago kai sai ya ce ya amiral mu'minin Allah ya kama ni ko Allah ya kama mu ya ce Allah ya kama ku kai da wa kai da wannan matar ya ce ani da kai ya ce ban gane da ni ba in same ka kana saba dokar Allah ya ce to kai kamin ka iso nan doka nawa ka karya sai na umar ya ce ni ban san dokar da na karya ba ya ce to Allah madaukin sarki yana cewa ya yi allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها yace Allah yace ya ku da suka imani kada ku shiga gidan da ba naku ba wannan gidanka ne yace a ya ce to in za ka shiga gidan da ba naku ba kar ku shiga hatta ta su har sai kun nemi izini wato sallimu ala ahli ya ku sallama ga mutanen gidan ka nemi izini kamin ka shigo umar ya ce a ka ka saba wannan dokar ko baka saba ba khalifa ya ce babu shakka na saba wannan ka'ida ya ce to ba ita kadai ba yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu min zuhuriha قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله يتي وليس البر بابين الله بني البيوت من ظهورها كشغو جدا تباين جدا ولكن البر sai dai abin da ake cewa nagarta manittaka wanda ya kiyaye dokokin Allah in za ku shiga gida kuma wa atul buyuta min abuwa biha ku shigo gida ta kofar gida yace ta ina ka shigo ta gida ko ta bayan gida umar ya ce ta bayan gida na shigo ya ce to Allah ya ce wala ta jassasu wala ta jassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha yace Allah yace kar ku yi tajassusi ku bi diddike sai kun gano laifukan da yawan ku ke aikata boye ba mu yi da rana ba sai da daddare da daddare ma ba mu yi a waje ba muka shigo gida muka kulle ka ce kai sai ka zo hannan ka bi diddike wa ya saka sai da Umar yace matsalar nan mai sauki ne bude mun kofar gida sai da dare mu to daga nan khalifa sai dai na gari mutumin nan a majalisarsa dattijon sai dai na zuwa ashe abin yana damun sai na umar radiyallahu an ran nan sai ya ga dattijon a zaune can a baya ashe yana zuwa amma daga baya yake zaunawa sai tura wani ya ce ga dattijo can mai kama kaza ce ina kiran shi dattijo yana zaune sai aka ce an sa kiran amirul mu'minin dattijo ce inna lillahi ran nan na kwace kai na yau kuma ga umar zai tuna mun asiri cikin jama'a amma zai ki zuwa ko dole zai zo ya taso yana matsuwa Umar yana cewa udunu ƙara matsuwa yana ya ce sai da ya matso ku zai ce kawo kunnan ka magana da zan faɗa ma ban so kowa ji ya kawo kunnan sai ya ce ka tuna ran da na ganga kana bambar ma a wani gida da daddare dattijo ya ce eh ya ce wallahi tallahi duk duniya babu wanda ya sani ban gaya wa ko ta ban bata labari ba ka sake jikinka cikin mutane dattijo sai ce ashe ana so a kwantar masa da hankali ya ce ya al mumini kawo kunnen ka kai ma an gaya ma wata magana sai na umar ya kawo kunnan sai ya ce ka tuna ran da ka gani ina wannan bambar ma ya ce eh, ya ce wallahi tun daga ranar na ji tsoron Allah na tuba na yi wa Allah alƙawari ban ƙara shan giya ha'in ba duniya da umar ya zubar da mutuncinsa ko ya gyara menene amfanin gyaran shi wato kenan wannan yana nuna maka duk da maganganun da malamai suka yi akan isnadi na ainihin wato ruwayar malamai sun ce babban darasin da yake nunawa shine magabata sun rike ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shine al-mu'minu yansahu wa yastur wal munafiqu yahtiku wa yu'ayyir mumini yakan yi nasiha ne ya rufe asiri munafiki shine mai aibantawa da ya ga mutunci ba tare da yayi nasiha ba mu yanzu ya muke a halin yanzu abinda muka iya surutu abinda muka iya bata junanmu ban ma haushi abinda zai baka haushi har sai ka ga cewa wajen batawar har sai ka je ka bata wanda ya fi ka alaka mai kyau da Allah ka zauna baka da aikin yi sai zagin mutumin da bai da aikin yi banda da'awa bai da aikin yi banda karantar da al'umma bai da aikin yi banda yi wa annabi salati bai da aikin yi banda salatul duha bai da aikin yi banda qiyamul laili bai da aikin yi banda sulhu tsakanin waɗanda suka bata bai da aikin yi banda daura aure irin na sunna bai da aikin yi banda tarbiyyar ƴaƴan jama'a bai da aikin yi banda sallar jana'iza bai da aikin yi banda raka gawa makabarta bai da aikin yi banda mintin na tattaunawa ya za a gina addinin musulunci yan bid'a na neman sa su kashe kai kuma ga ka kana kiran kanka ahlus sunna bakin ka guba kake bezawa dan me Allah ba zai jarrabe ka bai hada ka da bala'i a cikin rayuwarka ya ku bayin Allah Allah cewa yayi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari suna yin nasiha ne suyi umarni da abu mai kyau su hani da mummuna wa yuqimuna sala suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna ba da zaka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna biyayya ga Allah da manzansa Allah yace ulaika sayarhamuhumullah wa'annan Allah madaukin sarki zai jikan su Allah ka jika mu ya Allah Allah madaukin sarki yace wallazina kafaru ya ku bayin Allah kafirai fa ba'dhum awliya'u ba'd sashin su abokan gaban sashi ne wato sashin su masoyan sashi ne masu taimakon sashi ne duk inda kafirai suke suna taimakawa junansu da kafiri baki kirin da kafiri baki wuluk da kafiri baki sidik da kafiri baki didim da kafiri baki dip da duk inda suke masu taimakon sashi ne babbar ajanda su shine ya za su karya musulunci haka ne ko ba haka bane sai Allah ya ce illa taf'aluhu kuma in ba ku zama sashin kuna son sashi ba sashin kuna kaunar sashi ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wato wata banna sai ta bayyana a cikin ƙasa da wata fitina da wata banna mai girma da muka zama sashin mu bai kaunar sashi sashin mu bai so sashi ba banna ta faru a bayan ƙasa ko bata faru a bayan ƙasa ba ku ga abin da ya faru a Kano a wannan satin da ya gabata haka fa kawai wani ya zo da takarda takarda fa wai hoton Shehu Tijjani ne an huda idon sai ya zo masallaci ya izala kawai ya zo ya ce ku yan zala kawai kun samu hoton shehu tijjani kun huhu da idanun shi suka ce ba mu gane mu huhu da idanun shi ba to ba ga shi ba idanunsa a huje suka ce to daga ina ka zo da takardar wa kake tuhuma a cikin mu shi da idan hoton tijjani to waye zai yi in ba ku ba ai ku ne makiyan shehu tijjani waya kan wannan shikenan kawai sai ya je CID kawai ya je kai kara yana kai kara sai aka je aka kamo na'ibi na wani masallaci cikin masallatan ahlus sunna aka zo aka kakaba shi a aka kulle sai da ya awa 48 a tsare wai saboda shi jami'in tsaron shirgegen dan bid'a ne wai da aka je maganan ya bada beli wai bakin bakinsa sai ya ce ai laifin da mutumin ya aikata ya fi ƙarfin beli domin ya huda idanun shehu tijjani wai ya huda idan shehu tijjani radiyallahu anhu da labarin tambaye ku shehu tijjani na dan najeriya ne shi wannan dan sandan an dauko shi kare yan najeriya ne ko an dauko shi kare yan morocco su sheik rabiu daura sun je wani gari wazi sai aka kai kara wajen dpo cewa ba za a yi wazi ba za a zagi shehu tijjani radiyallahu anhu ƙarshe aka tada rikici aka je aka tattaro su suka zo gaban dpo dpo da aka zo gaban dpo dpo ya ce look you will not preach ba za ku yi wazi ba aka ce saboda me ya ce you will abuse what is his name aka ce tijjani ya ce that the guy you will abuse him aka ce wai za ku zage shi wa tijjani rabi dole ya ce mun mai hada mu da tijjani balle mu zage shi mu ba zagin tijjani ya kawo mu ba yan bidiya suka ce ƙarya suke zagin tijjani da an ba su dama tijjani za su zaga su suna ba za su zagi tijjani ba yan bidiya na za su zagi tijjani dbo da abun ya dbo ba musulmi bane arne ne da rigima ta rigima kai dbo ya ce hey keep quiet kowa ya shiru suka shiru ya ce why is that tijjani look go and call him let him come here and testify ya ce tun da rigima ta ki ta ci ta cinye to a kira tijjanin mana ya zo ya ba da shaida sai aka sura biyu da suka ce ai ranka ya da tijjanin ya dade da mutuwa dpo ya ce what aka ce ya mutu is he really dead aka ce yes dead ya ce which means you are fighting over a dead body sai zai yana mamaki sai ya shuru ya ce okay no problem what are he, where, where, where are his offspring where are his children go and call his children a ji a kira 'ya'yan shi su zo su yi bayani sai su rabi da suka ce ɗan kana da 'yan janin ma ba dan Najeriya ba ne. Ya ce what aka ce ba dan Najeriya ba Ya ce if he not Nigerian aka ce don ya ce what means he is a foreigner aka ce foreigner Ya ce look you are just wasting my time i am here to protect the indigenous of the federal republic of Nigeria an da ce amma shi ya dauke shi aiki ya kare yan Najeriya ne ba ya kare 'yan bakin haure inda ba 'yan najeriya ba a nan ta ke kore su arne ne amma ya gane cewa aikinsa shine ya kare 'yan najeriya amma wannan wai ba tijani ne aka huda wa ido ba a matsayinsa na dan maroko wai hoton shi ko ba a san waye huda ba ya kama malami na sunna aka kaka bashi asali wai awa 48 wai laifi girman laifinsa ya wuce a bada beli wanda an rushe wa ahli sunna makaranta an rushe wa ahlus sunna masallaci an sassare ahlus sunna da adda an zubar da jininsu amma ko mutum kwara ɗaya tallin talba a kama an tsare ba saboda an huda idanun shehu tijjani da riyar anu wani tiƙeƙen ɗan bidiya da kaki ya zo yi wa bidiya aiki wai kan malamin ahlus sunna ya tsare da Allah tambaye ku idan kan ahlus sunna a haɗe yake an yi sa ahlus sunna wannan shegantakar wallahi tallahi a halin yanzu magana da ake da ahalin sunan Kano da yan an Kano ahalin sunan Kano sun fi yan an Kano yawa wallahi idan za a kirge a ATK a yi ATK a zo a ja layi a ɗauko jami'an census ba nuku-nuku ba kumbiya kumbiya a head counting a kirga ina tabbatar maka ahalin sunan Kano sun fi yan an Kano yawa matsalar da aka samu su yan ɗari sun tashi kirga sai su kirga har da yan ba ruwanmu in ba na izala ba na ɗariƙa ya su kirga hada su su ce nasu ne a muna magana cikakken ɗan ɗarika ɗariƙa da cikakken ahalus sunna zawuyoyi da ake yin wazifa a kano da majalisan ahalus sunna da ake karantar da sunna wasu suka fi yawa zawuyoyin da ake kada ganga da sunan bandiri a kano da majalisai da ake karantar da sunna a kano suwa suka fi yawa wallahi yau idan ahalus sunna suka kira taro a kano ba 'yan bid'an da suka isa su kira taro su haɗa wannan al'umma haka ne ko ba haka bane amma menene matsalar matsalar mu shine a cikin mu ake samun yan kafar angulu a cikin mu ake samun masu yi wa shugabancin musulunci tawaye a cikin mu ne ake samun waɗanda ke tatila kafafun malaman sunna a cikin mu ake samun wayanda ba za su iya ba sunna haɗin kai ta kai wurin da ya kamata ta kai ba wannan shine matsalar mu idan za mu yi hakuri kowa ya hakuri mu ji tsoron Allah mu haɗu mu dunkule mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya idan shugaba ya ba da umarni kowa da kowa zai fito kai wallahi ba bidi'a ba ba wanda ya isa tari sunna wallahi za a murkushe ta bulldozer ne ba wanda ba za a markade shi ya ku bayin Allah Qur'ani yake cewa atiullaha wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tanaza'u kar ku rinka jayayya a tsakaninku fatafshalu za ku tarwatse wa hukum. Ƙarfin ku kuma sai ya tafi inji Allah madaukakin sarki ƙarfin ku sai ya tarwatse ƙarfin ku sai ya tafi daga sanda aka same ku da jayayya aka same ku da rigima da juna ƙarfin ku ba inda zai je dole in fifita maslahar sunna akan maslahata in fifita ra'ayin sunna akan ra'ayina in fifita girman sunna akan girmana in fifita matsayin sunna akan matsayina in fifita kujera suna akan kujerata in fifita cefanen sunna akan na. in fifita martabar suna akan martabata in fifita darajar suna akan darajata in fifita in fifita in fifita idan kowa a cikinmu zai yi haka wallahi babu abin da zai samu suna, suna sai ta tsaya da karfinta ya ku bayin Allah Allah madaukin sarki yana ce muku innamal mu'minuna ikwa mu'minan yan uwan juna ne fa aslihu baina akwaikum ku zama masu daidaita tsakanin yan uwanku idan an samu baraka tsakanin yan uwanku ku zama masu gyarawa kada ku zama kanwa uwar gami ba ku da aikin yi banda ƙara ta wutar gaba a tsakanin masu imani idan kuka yi wannan Allah ba zai bar ku ba a ranar tashin alkiyama ku zama masu son juna ku zama a dunkule ku zama a mulmule ku zama a ture Allah sai ya sa wa rayuwarku albarka ya ƙara taimakar ku Ahmadu ibn Hanbal ya ruwaito hadisi a cikin musnad nashi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisarsa sai aka ga yana dariya shi kadai na umar sai ya ce ya rasulullah ya muka ga kana dariya dariyar me ke yi buɗar bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo yake bani labarin wata shari'a da za a yi a kotun ubangiji ranar tashin alkiyama ita ta sani dariya sahabai suka ce ba mu labarin ya rasulallah annabi ya ce akwai musulmi da zai kawo ƙara dan uwansa musulmi a gaban Allah saboda musulmin ya cuce shi ya ce ya rab kuzli mazlamati min aki ya Allah ka karba min zalunci da dan uwana ya mun sai Allah ya ce ka kawo kara kotun da ba a zalunci duk wanda ya kawo kara sai an bi kadun shi kai biya shi zaluncin da ka masa buɗe bakinsa sai ya ce ya Allah ladata ta kare duka an yi biyan bashi da ta banda ko ƙwara ɗaya ya zan in biya shi sai Allah ya ce to kai ka ji bai da ladar da zai biya ka sai ya ce Allah to an ina da zunubi a kwashi zunubi na a ƙara lafta mashi annabi da ya faɗi wannan magana sai ya sadda kansa kasa da ya dago kansa sai aka ga hawaye suna zuba a idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai annabi dai dai kai kalli mutane ya ce yau mai hatajun nas ila man hamilu awzarahu ranar da kowa na san wa zai dauki nauyin shi sai manzan Allah ya ce daidai wannan lokacin sai Allah ya faɗa wannan musulmi da aka zalunta daga kanka sama mai ka gani da ya daga kansa sai ga wasu gidaje benaye an gina su da zinari da lu'ulu'u suna kyalkyali a sararin samaniya sai ya ce ya Allah na ga wasu gidaje benaye ban taba ganin gidaje masu kyansu ba nawa ne ne ya Allah na annabawa ne ko na siddiƙai ne ko na shahidai ne me yasa annabi ya faɗi wannan magana saboda wa'annan su suka fi kowa daraja ba mai darajar annabi shi appointment ne daga wajen Allah daga annabawa saiwa sai siddiƙai shi siddiƙi bai kai annabi ba amma idan Allah zai ƙara wa annabi matsayi banda na annabtaka matsayin siddiƙantaka yake bashi shi yasa Allah ya ce wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi ibrahim sai Allah ya ce mai alarama siddiqun nabiyya kun ga sai Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyya da za a ƙara masa matsayi banda annabi sai aka kara masa matsayi na siddiqi Allah ya ce wazkur fil kitabi idris واذكر في Idris إدريس إنه kana صديقا Nabiya. daga siddiqi sai shahidi wanda aka ya mutuwa shahada ku ce Allahu akbar Allah ka ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ka karbi shahadar Malam Jafar ku saurara ya ku bayin Allah mun dade muna addu'a Allah ka saukar da bala'i akan waɗanda suka kashe Malam Jafar addu'ar ku Allah ya fara karba ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar cikin waɗanda muke zargin haɗin kai da su wajen kashe Malam Jafar Allah ya fara nuna mana sakamako akan su ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar addu'an mu bata tafi ƙasa ba kuma ba za ta tafi ba duk wanda aka hada kai da shi da wanda ya bada shawara da wanda ya sponsorin da wanda da shi aka hada kai da wanda ya murna da wanda ya ce ƙara da aka yi da wanda ya ce ƙarya sunna ta ƙare da wanda da wanda da wanda da wanda yasin din nan barno ko sai yasin din nan barno ayyo dan barna sata ya ce bari ya je ayi yasin da wacce da wanda ta dauka da da wanda ta ga dauka ba ta yi magana ba da wanda da wanda aka dora mata dako ita ma ta dauka aka ce har da wanda shi dako kawai yayi in kai haka ai baka adalci bai ce yawa da wanda ta ce ba ya adalci ba kai ku ce Allahu akbar yayin da jinin shahidi na farko zai diga a ƙasa duk laifin da ya taba yi wa Allah Allah zai ce na yafe maka shahidi kadai ke da wannan wallahi wannan rigimar da ta gabata malaman sunna wajen malami 160 aka yi lizza aka shi wajen malami 160 malami wajen 160 na sunna aka shirya za a kashe kai hasbunallahu wa ni'mal wakil kai ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل yayin da jinin shahidi na farko zai diga ƙasa za a ɗaura masa aure da 'yan matan aljanna guda saba'in amare 'yan matan aljanna kai ka san wa ake cewa yarinyar aljanna mata aljanna saboda bala'in kyanta in ka kalle ta har yadda jini ke gudana a jikinta blood circulatory system na ta daga bayan jikinta kana ganin blood circulatory system ɗin ta yadda jini take kewayawa idan dan aljanna zai kwalliya aljanna matar sai yake kallo bai duba madubi saboda fuskar walƙiya take in ya kalli fuskar matar sai ya ga kansa a jiki sai ya daidaita hula ta ce masa mai gida bisala ba irin matar ka bace wacce ko ku jikin kwallon tarki ta tsaya ba za ka ga fuskar ka a fuskar mata aljanna da za ta tofa yawun bakinta a cikin teku kun san ruwan teku gishiri yake da shi bai shawuwa ruwan zai zama garariya garau a yi suwan wata da shi idan ana bukata mata aljanna takan ɗan rinka rerawa mai gida waka idan tana ɗan wa mai gida waka saboda bala'in daɗin waka da Allah zai yadda ya mutu da an kaddara mai mutuwa da zai mutu da ana mutuwa aljanna in tare saboda daɗin sautin golden voice kai wallahi mata aljanna saboda bala'in kyanta da ɗanɗanon sautinta da tetsinta da hasken haƙoranta da da mata aljanna za ta zo nan gurin filin wa'azin nan ta kalli alaramma ta ce alaramma sai ya faɗi ya mutu saboda bala'in kyanta ‘yan matan aljanna guda saba'in amare yayin da jinin shahidi guda zai ɗiga a ƙasa na farko za a nuna masa gidansa aljanna yayin da jinin shahidi na farko zai diga a ƙasa Allah zai ce a wa yanuwansa uwansa na jini guda arba'in rangwamen azaba tun an samu shahidi guda ɗaya cikin su kaman kawunka ne ya zama ciya mana local gama ai zaka sa ran canja sabuwar hula a wannan shekara to saboda an samu shahidi kwara ɗaya tallin tal a familin ku tun arba'in za a yi wa rangwamen azaba a lahira kai ku ce Allahu akbar shi yasa wannan mutum yake cewa ya Allah annabawa ka tanadawa ko siddiƙai ko shahidai sai Allah ya ce ba annabawa na tana dawa ba siddiƙai ba ba shahidai ba na sayarwa ne a kasuwa suke sai ya ce ya Allah sama da ƙasa wake da kudin da zai iya sayan wannan sai Allah ya ce kai kana da kudin da zaka biya wa'annan gidaje ya ce ya Allah ni ko me nake da shi da zan biya wa'annan gidaje sai Allah ya ce zaluncin da dan uwanka nan ya maka shine kudin wa'annan gidajen da ka yafe masa sai ka kama hanya sai ya ce ya Allah na yafe sai Allah ya ce to shi wannan dan uwan naka duk da bai da lada ko kwara ɗaya tallin tal to ya ci albarkacin sulhu albarkacin ka za ka dangare sha ruwan kasko kama hannunsa left right left right zuwa aljanna kai ku ce Allahu da annabi ya faɗi wannan sai ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum fa inna Allaha yuslihu bainal mu'minina yawmal qiyamah ku ji tsoron Allah ku gyara tsakanin ku Allah da kansa yana sulhu tsakanin masu imani a ranar tashin alkiyama abdullahi ibnu amr yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sai dali wa alaikum rajulun min ahli aljanna yanzu dan aljanna zai shigo sai aka kura to ana cikin masallaci aka ce dan aljanna zai shigo ina kallo zai koma wani na tunanin abubakar wani umar wani ali wani usman sai ga wani ya shigo faqiru min fuqara'il madina talaka cikin talakawan madina kai sai aka barta haka ranar annabi ya sake cewa sai dali wa alaikum rajulun min ahli aljanna dan aljanna zai shigo aka zura kofa ido sai ga mutumin nan ran na'am rana annabi ya ce sai wa alaikum rajulun min alil janna aka kura kofa ido sai ga mutumin nan na ranna abdullahi ibnu amr ya ce a ranar nace kai bai yiwa bari in bi mutumin nan sai na gano me yake yi wa Allah zama bai ganni ba ni ma sai na ya zo same shi ya ce ya kai bawan Allah na dan samu matsala da iyalai na nayi bakance ba zan koma gida ba sai bayan kwana uku ina so ka bani izini in zauna gidanka kwana uku kannan sai in koma an huce yace ba matsala wake kin bako zo mu tafi da suka je sai zama daki ɗaya za su kwana da mai gida yace to zan ga nafila raka'a alawaiki kai daga zuwan mai gida kawai ya dan yi raka'a biyu ya kwanta ya ta bacci abun shi da safe ya tashi ya dan yi raka'atul fajr yace kai tashi mu tafi masallaci yace bai ma nafila dare to ta kila azumi yake ana dawa masallaci aka kawo dumame yace bismillah shi ya fara wanke hannu yasa sai da akai kwana uku bai ga yana qiyamul layli ba kuma bai ga yana yin azumi da rana ba da kwana uku yace kai yace kai mai gida yace eh, yace dole a bayani dalla dalla yanzu yace ban gane dalla dalla ba yace wallahi babu abin da ya shiga tsakanina da iyalaina abin da ya faru annabi sau uku yana cewa dan aljanna zai shigo sai in ga kai ka shigo da wannan ne yasa nace bari in biyo ka in ga ibada da kake sai na ga na fi ka kokari don Allah ga ya mun sirri mutum ya ce Allahu akbar ban san na kai wannan matsayin a wajen Allah ba yace ka gani nan gurin yace yace eh wallahi abin da kaga ina yin nan shi kadai nake yi yace ba wani abu yace eh to akwai wani abu ta kila saboda shi ne yace menene yace ka gani nan guri yace yace eh ban taba kwantawa nayi bacci da haushin musulmi kwara daya a cikin zuciyata ya ce kuma musulmi bai taɓa samun alheri na mashi hasana ba bai taɓa kwantawa da haushin musulmi a ranki ba kuna son shiga aljanna kuna son shiga aljanna duk wannan tsakaninsa da aljanna yana son aljanna daga hannu ce Allahu to ga hadisi ya faɗa mana hanya mafi sauki da ake zuwa aljanna shine kada kai gaba da musulmi duk musulmin da kake jin haushinsa a ranka ka yafe mashi ka kwanta kai bacci ba musulmi ɗaya da kake gaba da shi ba wani musulmi da ke kan alkitabu wa sunna da kake jin haushinsa a ranka da Allah ku saurara za mu iya yau Allah wannan alƙawarin kamin mu tashi daga nan gurin duk wanda muke jin haushi inda mai imani ne mun yafe mashi mu koma gida saboda mu kwana a aljanna yau mu bacci yan aljanna duka mun amince tsakaninmu da Allah duk dubban ɗaruruwan da al'ummar da ke tsakanin daga nan kana kan mimbari in ka kalla nan ba mai iya kallon ƙarshen ɗan adam nan ba mai iya ganin ƙarshen ɗan adam haka a baya za mu iya yafe wa dukkan musulmin da muke da tashi tashi na da shi ko matsala mu yafe masa yau mu kwana ba mu gaba da musulmi ko kwara ɗaya zuciyar mu mun yadda za mu yi wannan duk wanda ya yadda zai yi wannan ya yi wa Allah alkawari duk inda mai imani yake a duniya ya yafe masa bai gaba da musulmi ko kwara ɗaya huntuwa ya daga hannu ya ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar kai tireloli za su kwashi yan aljanna da karfin Allah a cikin wannan walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita fa'alu ma bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa la'atainahum min ladun zai mu sai aiki da wazi kitabuhu misik kitabuhu misik wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh